فمنع كم وانا فقروا وقيل لموسى عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الفقر مقبلا إذا كذا تلوت يا دنوما فقل مرحبا بشعار الصالحين فأي مرحبا قريشي مرحبا مرحبا da uniform ɗin salihai uniform wa imma tambari marhaban marhaban na maraba da ale da tambarin salihai talauci wa idza ra'aita al-gina idan ka ga wadata ta taso ma muqbilan abu da dukkan taba yaduwa yake abinda duk ka ya yaɗuwa yake faƙul zambun uku uqubatahu zunubi ne da aka gaggauta da uku uqubarsa yanzu kai sai da hali tunda da nan ko ina ka taba an kaiwa yake ko ina ka taba an tawawa yake ba za a ciki wannan wani zunubi ne da aka gangarto da shi sai dai a nan yadda za a warware ba abu shi kuma daga cikin jarrabawa inda ka samu kanka nan fara ka tsaya idan samu Allah jarar sai ka da shi ba za ka ce ba dai Allah in koma talauci ba kai ne shi idan ko talauci Allah ya tsoro ma to ba za ka Allah in ka kana yin daidai abin da ke ba ka tsallawa ka cilla ka tsallake ke ci ba su hali ko na fata fata sai a gaba sai ka ce to bari bari kai ko da fata fata alama shi bayan ka zama mai kuɗi ka biya ka ci ba shi ko kuma ka yi ayyukan alheri ah, haka Allah ya sauka haka ya tsara ma kana yin abun da ake yi sai Allah bai baka tare kuke ke wa da kani ne ko ɗaki ɗaya yayan mutum ɗani ne duk an zuba kuwa ɗaki abinda duk wancan ya taɓa ya ga gawa yake a ɗauki kaza a ba wannan a ɗauki kaza a ba wannan sai wannan tashi in ta ƙanƙashe ya ga yayan san kai wancan ko tashi in ta ƙanƙashe ƙarshen ta ma sai ka tadda zuru ya shigo to kafin wannan ba nashi nema ne ba haka Allah in ana iya ɗauki a ana cewa iyaye to har ka ce bari a jarraba hana fasila mai arziki ne kowa mai kaza ba sai a ce an ba shi akuya sai na dan garami zai ma san akuyan ba da akuya wane na shi ma wance ita ba da nata da yake harkar da Allah ne ba karfi ne ba sai ka ga kila na yarinyar ya rayu kai kuma namijin ka shiga wata hanya to zaki haka arziki yake ba kai kake zaɓen rayuwar da za ka yi ba Allah ne ke zaɓa ma kuma daga nan in ka zaɓa ka dage kana ta tsayi kana ta tsayi kana neman Allah ya taimake ka akwai ita ka zo babu to wani ita ka zo babu da zaka yi Allah bai auno ma zaka arziki ba ba ka yi wani zo aswabin yana da rabu a cikin da shi na shi tafiya yake tafiya yake kai kuwancin sai ka samu na abinci shi ma a daddafe to muddin kana duka ba za a zage ka ke zaune gariban ka wani kaki ce a wannan gari na yi Allah ne bai ajiye maka ba gaban shi ne bai shiga ba wancan da shaho ya ce masa a ainihin kaza shi yake so gida ɗaya suke a kurki ɗaya suke kwana mu a can to wani abu ne daga Allah arziki to in ka ga arziki naka yana zama yana zama to sai dai ka ce kana maraba da la ko maraba da la ke zunubi ne ذنب أجلت أكو منين عقوبته نعم kila ba a'a kila ne kashin to ne yaje kasuwancin zai dawo sai a farka shanu a bashi je ke da kafin an kone su kaga can ma babu da ma sai aka ce fi karatu to shi karatu ba a fara. sa ba kamfanin da ba a fara irin karatu na addini kamfani ne ba a fara a sai kuma ba a yadda da shi ba da koma karatun addini dukkan gaba ɗaya arzikin gidan a juyar da shi a shi kuɗi ya sai littafi a biya masa makarantar sana'a ma ya iya sun da mai karan makarantar sana'a ya je shi ma a addini ya yi digiri na ɗaya na biyu na uku kila shi ne zaban shi kasuwar da ba a asaranta gyara sun san jiko hal adallukum ala tijarin sun jiko wani shi ne kasuwancin da babu abun nan amma ka je ka je an baka ya ta mutu an sai da dace an baka jari jarin ya larɗe ce to yanzu abin da za a yi kama Allah kawai koma wani Allah ta fi aikin gidan annabi Muhammad za a ɗauke ka aiki a wuri ka je ka kama karatu gadan gadan karatu ba a fara kwa sana duk abin da ka samu aji aka ce eh ba a yi butu wanda ya nema waye nema bai samu ba sai dai bai nema ba sai dai isgilanci je yi wa Allah me izgilanci in ka je karatu ka je karatu ka kana jira yau kai karatu ko jibi kai karatu baka ji ba malamai suna bamu hikima wanda shi wacce ba a rubuce take ba wani ne ya je makaranta yayi ya dawo irin kamar maganar da kake so ka ce don da ka faɗe ta ba yace shi kwallo ka bai rike komai ya dawo gida sai wani ke masa je ka kalli rijiya je kalli rijiya inda ke zo da goga ka dubi da ilani ina jinka ko da za ka yi ka yi da yi duba ya duba ya duba duk kusan wanda ya karatun zaura an ba shi misalin wannan da ya duba sai ga igiya yau da gobe ta yi rami yake ka koma sai a taimaka shi wannan da ake ganin da jikin sai da zama malamin duniya ba a karan karatu sai dai kai wa Allah iskilanci ta je kace za ka je kwana bakwai kai karatu karatu ko shekara bakwai za ka je ka yi karatu ka dawo ko shekara ka ba to ka ji ba kanka ka tsaya ka bi Allah zunubi ne ke hana riƙon karatu ka daina sabon Allah ka gani ka koma ka kama ka ga za ka kaɗe za ka babu dolo babu wanda da kike wanda za ta baya ganewa har jaki ana koya mata karatu dabba ana koya mata karatu wanda aka gani da doki ka zana fareti da doki in ana kiɗa yana bin kiɗan in kiɗan ya ni kwatam shi ma sai kwatam idan aka yi wani dukan gangan sai ni ke sama da kafa zai tsaya in ya ce juya ta ya juya sai ta tako ainihin abu na kaga ya tafi kyau kyau ta ce mutum za ku yi maka to ba za ka je ba ha ba mutum ba mutum Allah ya kore masa karatu sai dai ba daidai ake ba har wani ta fita wani in ka dubi farra'i ko kifa'i ne ya je makaranta irin nasu irin nasu yadda ke dawo gida a kan hanya inda zai dawo gida ya ci tafiya ci tafiya hannun wajen dab da magarin ai kirni ba magindin wata kasan da zai huta sai ga turuwa ta ɗauko mu yi wa abin karanci ta ɗauko kayan dawa a ɗauka titi da ta je sama sai da ta sullo sai ka biyo ta yi ta dawo ta sake ɗauka ta tafi ta ɗaga dawa na yi ta sullo ta sake komawa ta ɗauko kai a cikin dai tana ta yi duk da magariba shi ko Allah taimake shi ga yakan kayan kallo duk da rana za ta faɗi da sullo na yi ta haure da ita sai ce kayi sun <laughs> gariya ne sun ya gudu da sauran zai ɗaya zai koma shi da zama malamin duniya luga galibanin mutane ne kullum mutum kan ɗaukar wa kansa malami ne kuma shi ba malami ne ba kuma duk mutane da zaga yanku zai ta ba amma da za ka tsaya ka bi abin da malama ka ka faɗi shi ma ba su gane ba yi tambaya ya aka yi haka sai a gaya ma to amma idan maganan baka tambaya ba da zuciya baka siya baka gane ba yanzu ba gani ba sauran al'ummu duk wanda ya zo yi wa annabi tambaya da isgilanci bai gane ba to na wurin ya zama ruwa in ya zama ruwan zaka imani ko wurin ya zama ruwa shi bai imani wanda ma ko na wa zuciyarsa bai kulle shi ko ya tambaye ka ne abin da ba zai yi wa a wurin shi in ka ce masa sun shi kuma abin ya yi shi kenan sai ce to wannan ba ƙarya ne ka dubi a ya aka da ƙurashawa an ka ta ah, ainihin kai annabi ne da za ka bauta mana ce ni annabi ne ke to wata nan ya tsage shi wata ya tsage wanda ya faɗo wanda ya faɗo ta yanzu ne za ku ce ce ta yanzu bari mu mu yi miti suka tafi aka na ce kai ɗan nan sai irinsa ya yi tsanani to haka mutum yake in ji kana ba zuciyarsa to bai taɓa fakan maka an ka gada za ka gane wannan tashin farko in ka za ka raule kuma ku ci gaba ma zai san inda abdi amma kafin ruwa abin da kowa ba karatu ka sani ba ka tarewa hmm. jarabawa a harkar shi ba za a iya taba shi yana sama da mu'ujizansa ne? yana iya wata eh shi kuma wannan daban don misalin wanda yana gani ina samu to sai ke gani dubara ka ke bashi ko shi ma wannan shi ba Allah ke bashi ba da kan zana ilhadi ne ba shi ne wanda karo ne ba da aka sai masa zai isa daga da ya zakka dukiyarsa kawai wanda Allah ya kaddara ya ce a kasan da Allah ne ya bashi ba ta wata jama'a sa kallahu da zai sai sai sai inna utitu wa la ilmi indi da karan shi wannan ai ilhadi ne kare ta Allah gaba ɗaya ne to amma wannan ba wancan ne ba an wuce wannan kawai kana zaune kana ganin duk abin da ka taɓa mun samu a shi duk inda ka sa jari za da yanin ku to masifar ta sallo sofa ya raka hakuna duka da min mai halar a cikin bin haram a ciki don yanzu aikin ga na kuwa na farko duk ƙarshen ta arzikin gidanku ne gaba da aka danka ka, ko arzikin anguwanku ko arzikin jama'a da yawa aka danka ka, kuma duk kai za ka bi karje su kuma kana yin girman kai kana halaka da kana yi musu gori ka halaka wani ka ba shi ka ba shi ne ta hisa zage ka tukunan kila ma jefe ka da abin da ka ba shi matsayacin da wannan na rike karjin ka kace tun kai kama ni ko mene ne kama ni shikenan nan kuma ka rusa kanka dole kai hakuri na'am da kana mai magani da misali mutum an ba shi saniya ya gagara kyanta daga fani ya an ba shi fani ya gagara maimakon ya tafi neman kuɗi a ba shi jari tafi kasuwa ya ɗauki littafi ne makaranta je ya zauna makaranta sannan kuma a ba shi kuɗi a gida sai littattafai in ma an gida shi to a kyale shi Allah zai ba shi da sai yaro sai ya fara ganewa ya fara kamar lokacin guda ta ɗauke kamar da ya ce kuma wurin shanu ya yi karatu da kokari na da kokari da har a gari ma ana amfani da shi wannan yaro yana koma gida zai zama wani abu zai taimaki al'umma a fagen da ke na dawo sai a dawo gida a kara maka mace a wari shanu a bashi wallahi kun yi zalunci duka za mu je mu bi shanu ai zai kamata duka za mu duka za mu ta shago wani shago wani shago wani shago duka za mu tarbuta da aikin gwamnati kowa aiki kowa aiki wannan aiki wancan aiki ba wanda ya zauna tare da addini idan muka yi haka sakamako Allah ya sallata mana kaskanci a duniya ko du'a muka Allah bai karba wa kabilun da muke takewa su su take mu su dinga ci mana gasa mana tsaye a hannu kuma yadda muke yau ya sakamakon sa ne idan kasuwa ta ƙi sai noma in noma ya gagara sai kiyo in kiyo ya gagara sai tafiya kasa kasa in binni kasuwa ta kone ko aka rufe kasuwa sai tafiya bin kasuwan kauyuka ba mai zama kuwa wajen zai zama wani malin ya huta ina na zama shi abuwa an yi an yi buɗe makarantar yaji hmm? an magana ce ba da shi to a ce da shi ba na ban da shi na kuɗi ba yake ai to ai ban sani ba to ai ni ban yi karatu ce um mm. don haka ne yi karatu ku ne tsofaffi kamata yanzu a gani a samu fafan haƙo wanda kun gajiya habba da kun gani ba jiya ba kuna da abubuwa ko kuma mai ta tunanin yadda za mu kaɓo yara ba ku yi kokari ku samu daga iyayenku ga sunan sun kafa mutuwa yau ko gobe mutuwa suke ba kakkautawa tsofaffin da ake magana babu wasu wa'annan ne Allah ke muke mu haka kuma mutum yake zama a makarantar sai shekara hamsin kun kuma bai da jari a makarantar bai bi ka'ida ba ko kuma shi ya ki akwai ki misalin wai wani ne da duniya ne za mu karanta wannan wani ne a nan masallaci ya je ya yi karatun kwamfuta ya gama ya yi karatun kaba ya gama ya haɗa kai da gwiwa ya ce hiso yanzu ya bai iya ba a haɗa shi da wancan professional ya ce bai iya ba haɗa shi da wancan consultant bai iya ba haka wani consultant ya ce kai bari gaya ma duk abin da za ka karanta ka karanta ita kwamfuta ke yi ce kai gani wannan kudai ne mafasara gwadawa ne in duk karona za ka haɗa kai da gwiwa abin da aka koya maka an dace ka koma karona abin da aka koya maka an dace ka koma karona ba za ka iya ba har abada ba ilmiya ce ka je ka zunguro wani abu ba noma ka daddauje gobe ka sake komawa a samu wani mai kama da shi tun da ka da wannan ke farfa yi bi gefe eh? Kama yadda ake koyon keke in an koya ma karatun duniyan nan kan ba za ka iya shi ban baka je kanai yi ba dan da misalin ba yara ma sukan ce ba amma daga wannan mai yanke karatun haka kuma zana muna gaddama tsakanin mu ba za a yi idan mutum kai da shi ake ke kwantoma ije ita tura ne ita tura ne kana gudu ya eh, kantar ita tura ne kana gudu kana bugan gana ka tura ke gaje ta tafi ka mutu ka fashe shi da ke shi da sai da ya nike ya tsaye ya tsaya kai ni na tattu ya kankane daga nan ya iya ce to ka je ka sahur nan kana gangara daga nan haka ya kwana karantarwa shi ma haka karatun yake in dai za ka je ka ɗauki karatu ka yi tambaya ka yi menene ka goma ka yi zaman ka goma gidan an yi magana ina masu koya wani ke ban iya ba ni ma an buɗe gani ko za ka yi ba kawai abin da ake yi a nan in ma da gaske ne tambayan ka je a matsayin kai malami matsayin koya kake ba mamaki za ku ga kuskure abin da nake gaya muku ba mamaki za kuskure in an ga kuskure a gyara amma duk kuskure nake gyara ba ni ba ne na tabbatar da kuskure ne kada kai zaton wani na zan na kafin na ce maka an ka kuskure ka gyara duk maganar da ka faɗi ne zan ɗauka sai na tabbatar da gaske ne lalle wanda ka faɗi ne ya fi wanda na faɗi sai na saka ma amma haka kawai ba ka za a ɗauke na kan abubuwan za kai ba ka da wani kirki na amma yanzu na ka ƙarfi shi ne illarsa kawai yau ka ce ka iya kai malamin sunan da kai kuskure amma ci gaba da dama wurin wurin kuskure ne babu babu gwani ba san mai koyo ba da gwanin gwanayen sun tare dan ba kujilar su eh, ko mata su wa kala abu darda radiyallahu anhu hisabu ذي الدرهمين أشد حسابا من ذي الدرهم حساب من الدرهم بي يأتي أنني دق حساب من الدرهم لا دين ذم تريبيو دين تري دين تريبيو يأتي هذا حساب ما هذا تريبيو ذا أنني كائنات ذو أنا كفاموتا ana nema ta hanyar halal ko ta hanyar haram sai ta tabbata ta hanyar halal ne ta zo to yanzu dir ɗari biyu nan a ina ka kashe ta ita ma sai ka nemi inda ka kashe ta in ajiye ta kai ma saboda ne ka ajiye ta ko ka faɗi ko ka faɗi Allah ya faɗi za mu hukunci a kan haka to mai dirham mai ɗaya da ɗari shi ma kuma haka ne kaga na wannan ya fi tsawo daga na wannan a fili to balla ce maka mai miliyan biyu da mai miliyan ɗaya aikin masu karami ne ba wa kana al fakirai sun kasance ya taƙaddamo na fi majalisi sufiyan na sauri alal aganiya wa kana al-fuqara yu taqaddamu na a majalisan sufiyan na sauri fuqara yake gabatarwa fakirai sun kasance ana gabatar da su ainihin suna zuwa kusa kusa a majalisar su fiye da tsori alal agamiya ba za a gane ba ma karatu duk karatu idan aka je mutum in dai karatu ijeyi yana so ya koya yana bukata ya gan shi dab da malami in kada mutum ya zauna a baya sai lalura lalura ya yanzu na ya kusa goma ba can hai ita baccin sa waya duk mutum inda ya zo karatu karatu ya zo ita ina sa zama a kwakwa sai gadi yake amma